warware alkawurransu da tauye addini. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم mu'minin don me ya ku muminai ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alkawuransu da yarjejeniyarsu ba suka yi gaugawar taruwa a gidan nadwa don fitar da manzo daga maka kuma suka fara yaƙar ku a farkon lamari yayin da suka taimaki kabilar bakra abokiyar kabilar ƙoreshawa akan kabilar khuza'a abokiyar manzon Allah kuna jin tsoron haɗuwa da su ne a wurin yaƙi to Allah tsarki ya tabbata a gare shi shi ne ya fi cancanta ku ji tsoronsa